بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا ونبينا أسوتنا وقوتنا معلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نبيه وكتب سنته وجاهد dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. da shi daga baya da irin ba a yaban ba a akan suka kunsa sun sun mai kyau a wannan bangaren sai su idan kuma sun ba na kuskure a kushe da wannan lafazi na alfana shi mana ya gida akwai nau'in farko wanda aka yi amfani da shi aka tabbatar da shi da annabawan Allah da kuma ne sai nau'i na biyu wanda aka yi amfani da shi ga matsakaita wanda suka tsaka tsaki na waliyai da kuma mutanen shi. sai kuma nau'i na wanda ba kai wanda suka shiga musulunci ba zan ci musulunci ba sai dan su musulunci suke amfani da shi to malamin kimiyya ya mana bayani akan ma'ana ta wanda ita ce za ta dace da abin da annabawan Allah da kuma waliyan Allah na gaskiya suka tabbata har ma malam ibn ya ce wannan lafazin na al ko da shi ko ba shi ko an ba shi ma'ana ko ba a ba shi ma'ana ba dama musulunci na nan ya kaje wannan ma'anar ta ta zama daidai da abin da musulunci ya tanada abin da ake son kowane musulmi ya zama yana da shi kenan in alfanahu da wannan ma'anar ta farko ita ce kawai ma'ana kowa zai zama cikin ahalin baya ko abin da ya ce mana ke ba da izinin Allah za mu tashi annon tsari nau'i na biyu wa amma nau'i tsari amma nau'i na biyu daga cikin nau'ukan alfanahu da aka kirkira aka yi amfani da su فهو الفداء عن شمول wa hada يحصل لكثير من السالكين abin da ake ce ma al albala shi ne albala wa shuhudi siwa ya zama mutum ya kai wani matukan da baya ganin abin da yake so yana da wani wanda ba shi ba in ya kasa wani abu ya ce shi yake so a zuciyar shi baya jin yana da wani abu da zai zama tamkar in mata ce ita kadai ba wata sai ita idan gida ne ba wata sai shi shine alfala'u an a siwa ya zama mutum ya kai matuka ya kone ya ƙure a cikin soyayya ta yadda in yana son wani abu ko yana son wani to ba zai zama yana jin iya ganin wani har ya zama ya dace da soyayyar sawa wannan shi ne suke ce masa nau'i na biyu wa hada yahsulu bi kathirin min as-salikin malin jami'a ce wannan ma'anar ta biyu ta al-salam da yawa tana faruwa ga likafirin min as-salikin da ga masu yawa daga cikin waɗanda suke bin tabarki tafarkin da suke kaiwa ce suna son su kai zuwa ga Allah su ne ake musu asali fa innahu min farqin jizal qulubihim ila dhikri Allah wa kuma wa mahabbatihi fa innahu su wadannan asali kunna da li farqin jizal qulubihim saboda kaiwa matuƙa da zuciyarsu ta yi wajen jayuwa ila dhikri Allah zuwa ga ambatan Allah wa ibadatihi da kuma bautarsa wa mahabbatihi da kuma sansa wa da'fi qulubihim da kuma raunin zuciyarsu an an tashhada ghayra ma ta'budu a ce zukatan za su iya ganin wani abu wanda ba shi suke bauta mawa ba wa tara ghayra ma tafsidu kuma su ga wani abu wanda ba shi suke nufi ba la yaqulu li qulubihim ghayra Allah wani Allah baya faruwa a cikin zuciyarsu kawai Allah kawai take gani bal wala da bihi Sai ba ma ta jin sa ashkur shi ne mutum ya ji a cikin zuciyarsa can ya ta mana akwai ashkur akwai alqasd sannan akwai ashkur idan aka ce ashkur shi ne ka ga abu da idanka to amma akwai ashkurul qalbi hakan ga abu a zuciya yanzu misali ba ba kina mutum yake ai ashkurul qalbi zai kai abu gashi kamar yana faruwa a fili wani zubin wani ya zulla mutum kamar yana dan da wasu ko ya kamar an danne shi amma idan da zai farka sai ya gashi akan hakika su yake shuhud ne amma a shuhudul akwai a shuhudul alimi ko al'iyani iyani shine kuna gani na ni ma nake na gano to shuhud ke amma al-shuhud shi kawai da zuciya kawai ake duk da wani zubin kan jiki sukan ba da shakuri kamar misali mutum yanzu yana jin sanyi wani zai ce maka shi a kai kawai ke jin sanyi wani ya ce shi a kan kawai ke jin sanyi wani ya ce shi a kan kawai ke jin sanyi duk shakuri ne wannan to masu irin wannan fana'i sukan kai matsayin da sai su ce su ba abin da suke gani sai Allah a nan akan samu wanda suke zakewa a cikin su ba sun samu wannan matsayin a zuciyarsu sai su koma suna cewa ai duk abin da suke gani ma Allah duk abin da suke gani ma Allah saboda sun kudurta a zuciyarsu cewa ba wani wanda ya mallaki zuciyarsu sai Allah amma kuma suka dake sai suka wuce gona da iri suka tsayawa ne ya kamata su tsaya sai ya tsaye su har sun halaka sai ya zo suna kallo cewa wancan ma Allah ne wancan ma Allah ne kashi shi ke da zuci komai ma Allah ne aka samu su sai su zama suna da hadiyya, ce ai Allah ba ku kisa ya tafi da bayan sa da wani ya zubi ka shine har za ka ji da cikin suna cewa sun kai ma wani wanda ba Allah ba su da ai Allah kama wa saboda ai shi wakilin Allah ne Allah ya ajiye shi ne ya halice shi a ban kasa domin ya zama aya amma sai aka ce a mata sujada kama qila fi qawlihi ta'ala kamar yadda aka faɗi a game da faɗin Allah madaukakin sarki wa asbaha fu'adu ummi Musa kariban إن كانت لتبدي به لولا عقبتنا على قلبها لتكون من المؤمنين الله تعالى أنا باب الأبار ما مر عن النبي موسى عليه السلام لوكشن دا الله تعالى يمك وعي وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليه وداعب من المرسلين فالترعب آب في حوض يكون لهم عدو والمحاسة لوكشن ما ضاع النبي موسى عليه الصلاة والسلام الجيش أولا لوكشن أنا لأمومة الآدى لفرعون يجي ينتع ta yanka jarirai maza sai ya zama annabi Musa alaihi salam Allah yana son ya fitar da wata aya ta sanadiyyarsa sai aka haifi annabi Musa a daidai wannan lokacin zuciyar baban annabi Musa hankalin ta ya tashi sai Allah ya mata ilhama nan wa auhayna ila ummi Musa ay wa alhamnaha muka yi mata ilhama nan alwahyu wahyu ilhami Abin da ake cewa wahyu ilha shine Allah ya kunta maka wata fahimta aikata abin da yake daidai ita ce ake cewa ilhama ita ilhama ba ka zuwa in kai ba annabin Allah bane A ce an maka ita an baka sabon hukunci amma Allah ta'ala na iya ma annabinsa ilhama wahayin ilhama domin a samar da hukunci domin shi dama annabin an aiko shi ne domin ya zo ya yi bayanan hukuncin ce mai da za a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala amma wanda ba Allah ba annabin Allah ba wali to shi Allah zai masa ilhama amma ta fahimta wani abu wanda annabi ya zo da shi shi yasa za ka samu ilhama ta tafsiri ya zama ga mutane da yawa malamai ne dukkaninsu sun fassara wata aya amma sai ka ga hakki na annabta ya fitowa a fassarar da ɗaya daga cikinsu wannan ilhama ce ta Allah maka da da yake ba bayan sa waɗanda yake su kuma ma annabi Musa alaihi salam sai Allah ya maka ilhama wa ai auhayna ila ummi Musa an arbi'i a ce ta fara shayar da shi Tunda yanzu aka ga ta haife shi ga kuma yanayin haihuwar da aka zo lokacin cikin tashin hankali ake Allah ta'ala ya maka ilhama ya ce an arbi'i shayar da shi amma fa idan dukki alaihi fa'alqihi bil yammi in kin ji tsoron kada abin da zai faru da shi ka a zo ana jiki a yanka shi to yanzu abin da nake son ki yi shine ki dauki annabi Musa alaihi salam ki tashi a cikin afafi ki jefa shi a cikin ki Allah ba ku tsaki tsara wannan ta sa shi ko a cikin afafi ta ba shi a cikin ruwa فالتقطه آل فرعون ليكون له عدوا وعدلا ma'aikatan fir'aunu mabiyansa wanda suke rawa da da bazansa suke rawa in ya mutu kiɗa sai suka zo sai suka tsarci wannan abata suka je suka kai gidan gidan fir'aun aka ce gashi aka buɗe abata sun ja daga jinjiri kuma namiji kawai sai masu annabi a matar fir'aun afwan sai suke cewa la taqsudu asa an yanfa'ana wa nadakhilahu waladan ta an qurratu yi wani laki ce ɗan nan zai zama mara sanyin zuciya sanyin ido ni da kan la ta tsoro fa ku kashe shi a ta an yanfa'ana da sanni sai amfani mu aw ka tsaki da ku wani da ko kuma sai mai kishi shi ma ya zama ta tunda ba mu da ta Allah ya ga ya ta to ita kuma ma annabi Musa alaihi salam tana gida ba ta san halin da ɗanta Musa yake ciki ba to da kace shine na Allah ta'ala ya ce wa asbaha qadu ummi musa ba sai zuciyar maman annabi musa ta kasance baliban farigan an siwa hubbi zuciyar ta zama kuma a lokacin ba abin da take so idan ba annabi musa ga kuma shi Allah mana hukunci ya dauke shi ya je ya kai shi gidan abokin gabansa in ka da su bi saura irin ta bayyana cewa ita ce mamarsa saboda matuƙar soyayyar da ta shiga cikin zuciyarta a lokacin ta haife shi lokacin da ta haife shi soyayyar ba ta shiga ta tsananta a cikin zuciyarta ba ta yadda ba ta ganin komai in ba a zan yi ba sai yanzu da ta gabata ganin sa ba ta san halin da yake ciki ba in ka da dubi saura irin ta bayyana wannan damuwar da cikin zuciyarta har a gane ita mamarsa ce a gane cewa kuma annabi Musa da kila nan gaba ya zo ya zama wani ambala ba bare a fara a kashe shi to shine sai Allah ta'ala ya ce laula arsalna ala qalbiha ba da dan mun dora ce ta kashi ba ta danne sai ta maza da ita ba da miji bace ta danne to shine sai ce qalu malaman tafsiri suka ce qaliban min kulli shay'in illa min zikri Musa alaihi salam hmm. zuciyarta ta kasance babu komai a cikin ta sai tuna annabi Musa alaihi salam kawai shi kawai take gani shi kadai take tunawa to su ne masu wannan alhali sai mutum ya ce maka shi yanzu zai gano komai in ba Allah zuciyar shi ba komai duk da yake ne da baki to wannan kuma sai ya haifar masa yana aikata wasu abubuwan da suka zama shari'ar musulunci ba ta yi da su ba kai yakan ɗauki mutum ma wannan matsayin har ya aikata abin da shirka ko fita musulunci nan ba da tafiya ka wannan ayar domin ya nuna mana yadda waɗannan ahalin bala'in da ma'ana ta biyu suke cewa zuciyarsu ta koma ba kowa ke Allah وهذا ma ما liman لمن ذهبه امر من الامور ai irin wannan yanayin da mamar annabi musu ta shiga to ya arin yana wujuwa liman da'amahu amru min al-umur da wanda wani al'amari daga cikin zaman duniya ya fitar da shi in ka sa wani abu kake nema shi ya zo ba abin da kake gani a zuciyarka kake wannan abu ka shi kake kan shi kake gani ya zama sa kamar yin tafiya ke kawai shi kenan kawai sai ka kallon wannan abu ko ke ka sai ka ga madadin sa a cikin zuciyarka ina son kowa daga cikin ta kasance kanshi a cikin yadda wannan wani zama. in mutum ya taba wani abu ya ce shi yake so ko kuma ta damuwa ta dame shi to sai ya zama ba abin da yake gani idan ba wannan abin damuwar ba ko kuma wannan abin da yake nema in ma hukun ko dai soyayya mutum ya kan shi ya zama in yana son wani abu sai ya zama ba abin da yake gani idan ba wannan abin da yake ba a zuciyarsa in ya kwanta shi bai rika gani a cikin baccinsa idan ya farka yana tafiya shi yake gani a cikin zuciyarsa idan yana zaune karatu yake yi ɗalibi ne amma sai hankalin sai tafi ga bayanin da malamin zai yi masa amma shi kwata kuma bai san abin da ake ba da malamin zai da shi a mai malamin ce na ƙarshe sai da ya hana ya dawo cikin hayyacin da ke saboda zuciyar shi asbaha qalbuhu fariman zuciyarsa ta zama ba komai a ciki in ba wannan abu ne yake so wa in ma khawfu ko kuma tsoro idan mutum ya tsorata da wani abu ya kan shiga yanayin da ba abin da yake ganin sai wannan abu da yake jin ai shi ne har mutum ya kaji wani an ce ya gawo saboda tsoro yake so sai ya zo ya kalli gidan, kawai shi ke nan in ya kalli gidan da ɗan dubu dubu ko da duhu sai kawai sai a abin nan inuwarsa kurwarsa sai ta na wata kamar wani abu ne zai fitar da shi sai mutum ya yanka ilu irin matsorata da yawa ko mutum ya fito tsakar gida da daddare zai je hawaye daga ɗakin sun misali zai je ban ɗaki in tsoro ya kama da abinciyarsa sai ya yanka ilu sai da dace a ba da ma sai a ce ya yi gaba kun zama da tafiya abin da ke bayani a kai wa in ma raja'u ko kuma yana fatan samun wani abu shi ke ila aiki ke nema na gwamnati sai kowa yana da ko sai kace da an yi magana da shi ta ko kujera shi kadai wai wata katin kujera ke sanya hauya ta juyawa ko ce da ɗakin gefa ce ai sai ya gane ashe sun ba su yake an ke يلقى Za ka منصرفا عن كل شيء ذاك الزوج يتتازونا منصرفا تاكركشي عن كل شيء كما دبم كوما ba abin da take tunani sai wannan abu da ta kasa a gaba ko ne wanda take so ko wanda take jin tsoro ko kuma wanda take fatan samuwarsu illa amma kad ahabba abin da kawai ke cikin wannan zuciyar sai abin da take so au hama ko ta ji tsoronsa au talaba ko kuma zuciyar take nema بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره ta yadda zuciyar za ta zama in ce nutsu to ba ta jin komai in ba wannan abu da ta sa a gaba ba wanda take jin tsoro ko wanda take so ko kuma wanda take fata take neman ya fara gare ta to shi ne wanda su suka ɗauki wannan abin da ake ce shi fana'u alfana'u an shuhudi siwa alfana'u an shuhudi siwa to shi ne wannan فإذا قوي على فهم الفناء hada idan zuciyar wanda yake da wannan irin fana'in a soyayya ta kai ƙarshe sai ƙarfi fa ya yajibu bi mawdudihi an mutuni ya yajibu sai ya zama ya bi mawdudihi da abin da yake samu ya saba din an mutuni daga barin samuwarsa sai ya dauka ba cikin duniya ya ba sai ya ɗauka wannan abu da yake so kawai ne ba duniya in mace ce yake so sai ya duk duniyar nan babu wani mace ce ita in ka masa kana masa bayani da abawa da za ka zo kana to halar da kanka ga mata nan da yawa ita shi bai ganta ba ce ga wanci a gidan wanci a gidan wane ji ba su kofin halitta ta ba kallai ta fita haddace qur'ani a an yanzu ma ta gama jami'a ya ta zafa masa shi ba zai ga komai ba sai ne waccan wanda yake yi wa bi mashhudi bi an shuhudi sannan kuma zai fito abin da yake gani din nan nasa da wanda yake so to shi kadai yake gani shi sai ya manta ma da duniyar da yake ciki zai gano komai in ba wannan ba wa bi mazkurihi an zikri sannan shi kan shi ya manta da ambatan kansa sai ambatan abin da yake tuna wannan masoyin nasa ko kuma wannan abu da yake jin tsoro ko kuma abin da yake fatan ya samu a gare shi wa bi bi an ma'rifatihi sannan kuma wannan da ya sanin yake soyayyarsa sai ya manta da shi kan kansa ba bai gane ko shi wa bai san irin rayuwar da yake ba wannan abu da yake so kawai shi ya sani kila za ku yarda ko ku ƙara yarda waɗannan yan uwan waɗannan mata da suka ga annabi Yusuf alaihi salam ne shi da zuciyarsu kowa sai bai ta kama yi falan ba ra'ayin da suka yi أكبر من وقطعنا أيديهن وقلنا هاشم ما هذا بشر من هذا إلا ملك كريم قال قال غاب عن شهودهن مشهودهن قال أبن تكي كلاشي عن النبي يوسف عليه السلام كيف كمان تعبد عن نفسه دوب تيجي القرآن وقطعنا أيديهن أم باس ولا أبن يسمين زوج سالم كشي أبن أكباس تفاعة باس da wuka da rika yanka suna ci ko suna sha ko lemu aka ba su ko ayaba ta babba su da wuka kowa da wuka a hannunta ko kuma nama ta ba su kowace da ɗan faranti haka da katon nama wanda za a ka yanka da wuka An sai suka manta da yankan nama sai suka koma suna yankan nama da jikinsu wa qatta'na hunna suka yi hukunta da hannuwansu ba su sani ba kawai saboda niyyarsu yana da lada game da annabi Yusuf alaihi to wannan ke hatta yau na mallam ya kohuwar makhlukatul mu'abbadatu min man siwahu hatta na mallam ya kun وهو المخلوقات المعبدة لمن سواه har ya kasance a tayar na har ya zama ya kai ƙarshe a gare shi man lam yakun abinda ma ba shi kwata kwata amma shi ya sa ransa da san wannan abin da ba shi wa huwa al-makhluqat al-mu'abbadatu mimman siwa ababen halittar al-mu'abbada waɗanda su kansu an bautar da su mimman siwa daga barin abin da ba su ba ya zama kawai tunaninsa hatta abin da baya ai akan samu mutum ya tsinci kansa wani zubin ya so abin da ma zai shi a tunaninsa a kansa yake san a fara wannan abu haka ne ko ba haka bane yanzu misali wani ya ce ke cewa zai da alaka da masaraucin zazzau kakar duka ka zai da alaka da su ko ta kusa ko ta nesa amma sai ya waye gari ya ce shi ba abin da yake so fiye da ya zama sarkin zarba haka ne ko ba haka bane kaga ai ba wannan abu abin da ba shi amma yanzu ya zo ya yi fana'i a cikin sa kawai shi yake so ko da yanzu yanzu nan za a ce shi ne aka fara wannan abu ba a taɓa yi ba ko kuma yanzu a wannan zamanin namu ko sai wani shi ba abin da yake so fiye da a ce Allah ya mai da shi ya zama manzo ko ya zama annabi ina nan ya fi sako gaba ɗaya ya ce shi ba abin da yake so fiye da yanzu Allah ya mai da shi manzo ya aiko shi a ce ga wasu mutane ko da ba a ce an aiko shi da mutanen zariya duka ba a yanka mushi wani yanki na mutane a ce shi manzon ne kuma ya ce ga mala'ika da gari da na zuwan masa yana masa wahala kuma ya zama ya haukace a kan wannan zai ganin komai in ba wannan manzancin haka ba shi ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى sai ya zama wanda ba zai gushe ba ko bai taɓa gushewa ba Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala su a wanda suke fadin cewa suna da wannan fana'i ya zama shi ne a zuciyarsu Wani muradu abin da ake nufi da wannan fana'u hadi shuhudi al-abd wa dhikri ya zama waɗannan abubuwan sun kare a gaba da ganin bawa wa dhikri da kuma ambatansa wa fana'u an an yudrika shi ma ya zama ya kai ƙarshe ba ma zai iya gane waɗannan abubuwan ba waɗanda ba su yake so ba aw ya shahada ha ko kuma ya gan su idan qawiya hadha da ufal muhibbu hatta yastarra fi idan wannan irin soyayya sai ƙarfi a zuciyar mutum to sai ya zama ya rauni hatta yastarra fi tabibi har ya zama ya rawa wajen tantance abu mai kyau da mara kyau kawai wannan abin da yake so ce ya fada ya kansa shi ke da yake haka ko dai ni ne ko ba ni ne ba faqad yazunnu annahu huwa mahbub mutum in ya so wani abu ko ya so wani ko da bai taba ganin wannan ba da ba ga da misali yanzu ya kwallo yara da suke kwallo sai ka zo ka zauna ana gadan mata shi shi ne wa kake so sai ya faɗi sunan wani daga cikin annan yan kwallo wani ƙaton arme shi bai san da shi ba in waɗanda ake fira da su ɗin da ma ce su wa kuka tsana ce ai jinsin wannan da ya shi yake sa duka yana jinsu ko ba aka ce ba mm. an ce ake fira da wani aka ce wa yake iya ce musulmai mm. wani addini ya tsana ya ce musulunci amma sai ka samu wani shi kuma yana nan ya yi fanaɗi a kansa shi bai ganin kowa ba shi ba in kana son ka girma shi ai an yi lokacin muna a lokacin fili an yi mutum ko zai a ce masa fili ta tafi a rana in ka ce mai fili kawai to sai tallo kuɗi yana da shi a cikin aljihu ya ba to da ka ce mai fili shi fili rigar shi fili in ka shiga ɗakin sa irin gayin da sai ka samu biya manna hoton ɗakin nasa bango da bango bango hudun nan da na gabas da na yamma da na kudu na arewa duk ya manye su da hoton fili in kawai ga kana tsakuwa irin addu'a nan da ake ta bacci an tashi to shi ba abin da zai fara bangowa sai a ɗaya amma ko telan bai san da shi ba ko da ya manta fata kwata da ko shi waye ma ko waye dalila kawai shi wannan bakar soyayya ita ce a cikin zuciyarsa kama yunkaru kamar yadda ake ambatawa anna rajulan alqalat sahu fil janni wani mutum ya jefa kanta a cikin teku fa alqa muhibbu nafsahu khalfahu shi ma wanda yake son sa kawai da ya ga ya fada ruwa shi ma kawai sai ya fada fa qala sai ya ce ana waqa'at kama waqa'at khalfi sai wannan masoyin ya wani waigo wanda shi ya fara fadawa cikin teku ta ce ana waƙa'atu ni ya fara da kaina cikin teku fama auqa'aka khalfi to kai me yasa me me ya faɗo da kai bayana qala jibtu bika anni fadlantu annaka anni <laughs> yace jibtu bika anni ai na hukuni da kai a game da bayyana wato kai kadai nake kallo ni na manta ma da ni ina ai na da samun haɗe ne kai ne ni ni kuma ni ne duk abu ɗaya ne so da kana wa ni wani na faɗa so da ranar da duk kake jin yunwa ni wani ina ji ranar da kake cikin damuwa ni ma ina cikin damuwa ranar da kake cikin farin ciki ni ma ina cikin farin ciki ahalul bala'i nan wannan eh bala'i kenan shi ne wanda wai wai wai da yana gaba da wasu sai wai waiga sai ga ai sun yi kama da wasu wannan masoyin na sai ce ai su ma masoyin shi masoyin wancan shi ya kashe mushi baba misali gaba mutum a ce shi ya kashe mutum baba ana yawa wannan gabar mutum ya waye da jiki a cikin mushi wani wannan shi ne kashe mushi baba ana daina gaba ba wannan to shi ke to yana cikin wannan gabar da wanda suka kashe babansa to wannan kawai sai wai ga yana duba duban shi sai ga ai sun kama da masoyin shi sai yanzu kawai yana son su ba shi ashbahta a'dani fa sirtu uhibbuhum in kana hazbi minka hazbi minhum أجد الملامة في حواك لذيذة حبا لذكرك فاتل من دقوة إذا أشبهت أعدائي كيف ما لمصيانا كيف ما لمكيانا فصرت أحبه لما قلت من المينات makiyana saboda kamar da suka yi da kai a halitta to sun zama masoya in kana hazzi minka hazzi minhum in dai ya kasance hazzi minka hazzi minhum in ya kasance rabona da nake da shi a wajen da shine rabon da ke wajen su ajibul ta fi ka ladizatan ni kullum aka zarge ni aka ce sai masoyin wani ne sai shi na jin daɗi masu zagi na saboda san ka ja nake ji a zaka hubba ce duk da fanni lumbin lubba ni ka abin da nake so ji an mace suna ka ne da ni na ci gaba da zargi na abu mu gwaji da giya ta zama masa masoyiya ya zama ba abin da yake so kamar ya sha giya ai haka yake ce an zo an tara ana ta shi wa'azi ana jawo aya Allah fa ya ce innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam اجلسوا من عمل الشيطان فاتقوا لعلكم تفلحون aka ce masa duk wanda ya shaƙe duniya ba zai shaƙe lahira ba ana ta masa wa'azin da yake to za ka fara za ka fara yace yace da an kalau ne fa inna lawma ilgara wa dawini billati kanat yadda yace da an kalau ne kai wannan wa'azin da kake min ya ka daina zargina akan giya fa inna lawma ilgara ni kana ce mun ma ki daina izga a kai ودائني بالتي كانت هي الدار وداوني بالتي كانت هي الدار sannan ka ba ni biya shani ita ce warka a wajena kai in a wajen ka ciwo ce to ka je da suke waɗannan masu wannan bala'i masu yin wannan bala'i to shi ne sai ce fadalar ku annaka anni sai rasa ta ai kai kai ne ni ma ni ne na da ta mu da abu so daga lokacin da ka fara cikin ruwa ni ma ban san lokacin da kawai na haɗa da kaina ba saboda kai kun gani وهذا الموضوع زل فيه أقوام wannan bagiran nau'in wannan halal wasu da yawa sun sani wa zannu annahu ittihad suka da ta ma ai hadewa ce ake yi da masoyi da masoyi wa anna al-muhibba yattahidu bil mahbubi lallai masoyi na cakuɗewa ya zama abu ɗaya ne da wanda yake so hatta la yakuna bainahuma farqun fi nafsin ba. har ya zama babu bambanci tsakanin su a abin da ya sami samu su in Allah suka ce suke so to da abu ɗaya da su da Allah wani ya rubuta wa hada malam malam kin ya ce kuskure ne babba innal khaliqa lallai mahalicci la da bi shay'in aslan ai ba wani abin da za a zo ce ya shafe da shi ya za a ce ya shafe da Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah astaghfirullah bal la yakunu بل لا يمكن أن يتحد شيء بشيء إلا إذا استعالى وفسدت حقيقة كل منه القاعدة بل يد لبن لا يمكن أن يتحد شيء بشيء با يد ذا شيء ولا أبيات شاق إلى ولا أمر illa idan ta'ala sai idan kowanne daga cikin su ya da ya wasi da tabbata wa ta kullum ne kuma, sannan kuma asalin kowanne daga cikin su ya lalace yanzu ga misali ana haɗa ruwa da gaya su zama abu ɗaya ko ko ba a haɗa su da ruwa da gaya sai a yi amma idan suka cakuɗe za ka iya tantance ruwa za ka iya tantance gari hmm? da ruwa da gari su haɗu su zama abu ɗaya yana yi ko to amma kafin su zama abu ɗayan nan sai da kowa ya ji sai da kowa ya zai lalace sai da kowa ya zai lalace daga asalinsa domin yanzu ba za ta zo bayan shafuwar gari da ruwa a ɗauko kullu dukkan sha sai ka ce ruwa kake sha yana ba maganin kishi ko da ya zama tsullu yanzu misali kullun zaki yana maganin kishi ko maganin kishi in dai ba ruwan ka sha ba zai maka maganin kishi sai dai sanya maka makoshi na wani lokaci sannan shi kan shi gari da ka cakuɗa shi ya zama da ruwa daga baya za ka iya tantance shi ka ce ga gari daban da ruwa alhali sun cakuɗe sun zama kudu ka ka'ida ce wannan ta rayuwa ba da yake iya ba bayan a aƙida bin ruwa ka ce da Allah ta'ala mahalicci subhanahu wa ta'ala da halitta su zama a wuraya ba zai yi ba to haka a rayuwa ma ai wata abai ba ɗan kishiyoyi guda biyu ba su taɓa haɗewa su zama abu ɗaya ba sai idan kowanne su ya yi watsi da ajalinsa ruwa ya yadda shi ba ruwa ba ne gari ma ya yadda shi ba gari ba ne to daga nan sai su cakuɗe sai su ba da abin da ake ce ma kuɗi Haka yanzu su da suna ai ai ba za a ba mu kuɗi sai a ce ruwa ba gwagwa sannan ba za a ba mu kuɗi sai a ce ga gari ba ko za a ce kaga yanzu ruwa ya lalace bai yadda da sunan shi na da ba sannan gari ya lalace bai yadda da sunan shi ma na da yanzu dukkanin saboda shafaɗe wasu ne ake ce musu ana ce musu ƙosu ko ba haka bane shi ne wannan ka'ida wa hasala min ittihadi ma amrun tsari sannan al'amarin na uku ya faru shine kullum nan ruwa abu na farko gari abu na biyu ko da suke yi da jabu su suka lalace sai suka yi watsi da asalinsu ruwa yanzu ba ruwa ne shi gari ba gari ne shi yanzu abu na nawa suka zama sun zo wani abu can na daban sunan shi ba sunan shi kullu ina sun kuna gane ba la huwa hada wa la hada ba zai yi kuka ce wancan shine wancan ko shine wancan dukkanin su sun yi watsi da aka yi kama idan ta hajjar ma'u wallaban da wani ga misali kamar ka caku da ruwa da nono wal ma'u wal khamu da ruwa da giya wala dalika da makamancin wannan ko ba haka bane yanzu idan ka dau nono ka hada shi da ruwa haka tsila alama nono ruwa yanzu sunan nonon ne a garin mu nan sunan shi tsala sunan shi tsada, ala sunan shi ba sunan shi nono ba in ka sha shi kai alfahari ka ce ka sha nono ka sha tsada. sannan kuwa eh? ka sha ba kuma ka sha ba kuma bai da kala to shi kuma wannan gashin yana da kala walma wal khamr ga giya ga ruwa sai a ɗi ko ruwa sai a tsilala ma giya ta tashi daga giya duk da ba za ta yi alwala ba kuma kuma ba za a sha ta ba amma dai an ɓata giya an ɓata ma mashaya abin shan su wanda da ma can fi halarta ba kuma ba ta ce sannan kuma za su kai shi a matsayin ruwa ba ka ga dukkanin su kowanne zai yadda ka kai da son matarka akwai abin da kake goye mata a nan akwai wanda duk abin da yake yi yana son mata shi ta sanya daga duk abin da yake yi a duniyar nan yana son mata shi ta sanya haka ita ma duk abin da take yi tana sanya sanya babu babu dole akwai abin da saboda ba ɗaya kuke ba an ce zauci zauci ba ittihadi kuka sama ba kun samu izdiwaji izdiwaji kun yi daidai a wasu wajaje kun yi daidai a wasu wajaje kun hada a wasu wajaje amma a wurare da yawa ba ku hadu ba ittihadi shine kai ka zama mace ita ma ta zama namiji zai yiwu kaga ba zai yi ba shi yasa aka izini wajibi shi a yi da wake da shinkafa zauju ne izini wajibi kace haka su kace yi a ci amma wake na zama shinkafa shinkafa na zama wake ba su zama haka da za a ɗibo yashi a zuba ma shinkafa suna zama abu da ba su zama abu ɗaya, shinkafa na nan a matsayin shinkafa ta yashi ma na nan a matsayin shinkafa amma an yi mai an yi izziwa da su a ci ba daɗi in ya kama a ci mun gani to shi ne ittihadi bambancin ittihadi da izziwa ce ke yadda يتهم المراد والمعبود من ذلك في ذي نفي da kuma abin su suka su zama a yana iya yiwa da ce maka ina son karatu kai ma ka ce kana son karatu kaga abin da muke so ya zama ɗaya ko yana iya yiwa wani ya ce yana son kuɗi shi ma wani ya ce ai shi ma yana son kuɗi kaga sun yi daidai a abin da suke nufi amma ba zai yi shi nan sai a ce da almuhibbu da almuhibbu ka ku zama abu da yawa dan kawai yanzu na ce ina son karatu shi ma wani ya ce ai yana son karatu shi nan sai mu zama abu daya ba zai yi mu zama abu ɗaya ba kana nan dai ka ci da muka bambanta sai a zuwa ce to bar ma abin da nake son ma a gwada haɗuwar mu a gani shi ke nan sai a zo a zauna za a karatu ka kowa ya tashi za a karatu awa goma sai a gwada wani da nan awa ɗaya da rabi ce ka ga an samu bambanci amma dai abin da ake son an samu abin wal murad wal maqbul sannan ana iya samun haɗuwa tsakanin abin da ake su nufi da kuma abin da ake ce wa ya tafi yattafiqani fi nau'in iradati wal qira'ati sannan kuma zai iya yiwa a samu mutane guda biyu su yi ittifaqi a nau'in abin da suke nufi da kuma abin da suke ce fa yuhibbu hadha ma yuhibbu hadha sai a dace wancan na son abin da wancan ke so wa yubghidu hadha ma yubghidu hadha ya samu abin da wancan ke ki shi ma wancan yana kinsa kuna iya zuwa ba ku haɗu da kowa ba sai a je hotel a je restaurant cin abinci hanya kuke kuna tafiya sai ku zauna waje ne za ku ci abinci ba ka taɓa ganin wani a duniya ba shi ke sai a kawo muku irin listin nan da ake bada a restaurant ku zaɓi abin da kuke ci shi ke nan kawai sai ka fara a bakin ka kana karanta sunan abincin ba sai ka ce ya kai wannan abincin ba abin na tsana a duniya kamar shi sai ce wanda ne ba haka sai na ne garin ku sai ka ce musu sai ka ta ce daga zariya nake shi kuma sai ce daga lumen nake togo me ya haɗa togo da zariya da lumen da zariya ta gani amma yanzu an sami hali a ne a makaruni sai ka ce ina son abu kaza abinci kaza sai shi ma ya ce wallahi ni ma abinci da nafsu ce kuma ku taɓa ganin juna ba to ana samun wannan amma daga nan kuma kun gama cin abincin me za ku yi ko ba da gaba kila idan firar da kuka yi a wajen cin abincin ta dan jawo bukatun ku ne cikin nan nan ba koyar ba sai ya bani nan ba waya wani kuma daga nan sai ya gaba sai ba take kira shi saboda ana iya samun haɗuwa a tsakanin abin da ake so da abinci amma baya yiwuwa ka ce ka haɗa masoya kawai dan wancan na san abu kaza wancan na san abu kaza sai na ce ake cikin zama abu ba yadda zai Wayarwa yarda hada ma yarda sai wancan yadda da wancan abu kaza da wancan shi ma yadda shi wa yasqatu ma yasqatu ya zama wancan na cin abin da wancan ke ki duk wannan yana faruwa wa yasqatu ma yaqahu sannan wancan ya ci ko kuma wancan ya ci bincin wancan ko kuma yi wancan ya gaba da abin da wancan ya gaba wa hadal bala'u kullu fi kansu wannan bala'i ma'ana ta biyu wanne a cikin akwai gawaya a cikin daga kaba wani bala'i da za a samu yin wani wa mu awliya manya manyan waliyan Allah na gaskiya hadifatin kamar da juna Abu Bakar a duniya babu wali kamar sai Allah ta'ala bai halittu wata halitta bayan annabawa da manzanninsa a cikin mutane da ta kai a sai na abubakar daraja in ka ce annabawan Allah da manzanninsa waɗanda a sai na ka shi ne farko a daraja kada shi ne shugaban wajen duniya da su ɗaya wa umara sannan da sai na والسادس من الأولين من المهاجرين والأنصار da kuma waɗannan magabatan na farko farko daga cikin muhajirai wal ansari da kuma lansarawa in an ce as-sabiqun al-awwalun sune waɗanda suka musulunta kafin sulh hudaybiya a ƙauyen ibn jarir al-tabari in an ce as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar magabata na farko farko da suka shiga musulunci kafin a yi sulhul hudaybiya sulhul hudaybiya an ga shekara shi da bayan hijira wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi da asabi ko yana wa nuna da muhajiri da wal ansar su ne waɗanda suka shiga musulunci kafin a yi fatu marka kafin a yi fatu marka su ne asabi ko yana wa nuna da muhajiri da wal ansar kenan ma'ana ta biyu ta fi faɗi fiye da ma'ana ta farko domin idan ka ɗauki ma'anar farko cewa su biya za ka fitar da wasu da yawa daga cikin sahabbai cewa ba sa cin da al ne, min al-muhajirin wal ansar amma in ka kai magana ta biyu ka ce a'a ana nufin bayan waɗanda suke kafin fatu makka to ka ka shigar da wasu da yawa shine can Allah ta'ala ya cewa la yasawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا كل وعد الله الحسنى وأن سك بعد يسك يانس كان أيفك سو بدأت زي ما جاي ده وأن تسيبا أن يفك سك بعد يسك ما سك يانس أما ذكر الله مسأل قول من الجنة وكلا وعد الله الحسنى أي وكلا وعد الله الجنة الحسنى ذكر الله مسأل قول من الجنة duk waɗannan dai maganganun suna da ƙarfi ko dai ana nufin sulhu hudaybiya ko kuma ana nufin fatu makka duka malamai sun fassara su da waɗannan fassarorin guda ko duka waɗannan lam yaqu fi hadha al-fanani ba a same ta yi wannan fanani ba fadlan amman huwa fawqahum min al-anbiya balle kuma waɗanda suke saman su daga cikin annabawan Allah ba su zama suna da irin wannan ba su ce kawai dan suna kan abu to sun cakuɗe sun zama kawai ɗaya da shi ba su da wannan tunanin wa inna ma waqa shay'un min hada da sahabaci? irin wannan abin ya faru ne bayan gushewar sahabbai wa kadhalika kullu ma kana min hada an-naw'i inna ma fi ghaibati al-aql irin wannan abin a ce ga ta kawai wai kana kan wani abu shi ke nan sai ka rike ce ka ce kawai kawai kai ka zama kamar shi ko ka zama kai shi ko kun zama abu daya to irin wannan dole in ya faru to za ka ga akwai fihi na fihi ghaibatul aqli sai hankalin mutum ya kawai ke shiga cikin irin wannan ne to soyayya ce aka ce ka yi ta a musulunci kuma hankalin ka zama ba shi shi yasa wani abin da kai ji da tashin hankali duk wanda za ka ga ana ce masa zafi sai ga shi wani majanunu majanunu da ka ga ana ce mutum zafi ko ka ga mahaukaci haka mutanen mu suka ɗauka shi dama ba wanda ya sa shi ya sa ma kanshi wannan suna nau'i ne na idan duk mai yi dan Allah baya kama kanshi suna kaga na farko ce sannan dan bi sai ka da wata kama wanda wanda ba musulmi ba ba yadda za a yi sha'awa in aka ce maka wannan shine musulunci wallahi ba za ka yi mutum ya kai wasu abubuwa na kafafu kuma da sunan musulunci yake yi ko kuma kawai sai ka an samu ka kazani kawai ya sa masa shi na annabi Annabi ne zai zama yana tare da yin iska jahilai kazamai sahabban manzo kuma da sun mutane dan suna tafiya a ban kasa kamar bala'i suke to kawai sai a samu wani nuni, kawai shi kenan sai yara kawai su ga wani shi na wanzu ko na annabi hey wani aka ba aukan Wani musulunci ne wannan to ba a samu wannan ba sai bayan gushewar sahabbai وعدم التمييز لما يرد على القلب من الأحوال da kuma rashin tantance abin da yake zuwa ma zuciya min al'awali na yanayin ita zuciya dan adam ba abin da ba ta komo masa kana zaune wata rana kawai sai zuciya ta ce maka kawai ka rika ta amma ai kai ne shugaban ka ka ga wannan kaci ke ka ga in ba ka da tamizi shi ke nan kawai da ka ce ai ba fa inna sahabata radiyallahu anhum lallai sahabban annabi wasallam Allah ya kara musu yadda kanu akmala wa aqwa usuli kanu akmala su suka fi cika wa aqwa suka fi karfin hukulan hankula wa haka ake bukatar musulmi ya zama duk lokacin da za a siffanta ka a dangin ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ce kai ban yin manzon sama ne to so ake a ganka cikakken mai hankali duk wani abin da za a siffanta ka da mahauta to bai halatta ka yi shi kuma nasuwa ake gashi na Allah ta'ala ya ce wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawnan bayan Allah mai rahama su ne waɗanda in suna tafiya a ban kasa suna tafiya ne haulan ai bi ce, da natsuwa take tafiya wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama idan masu wauta suka musu wauta sai su ce assalamu alaikum su kare su ba su biya su zama kamar ba a takalar mai hankali ya zama mahaukaci shi idan kai kana cin ibadar rahmani kana cin bayan Allah na gari to idan mahaukaci ya maka hauka ba ka zuwa kai hauka kai ne idza da maka sabibu fala tuziku wa khayrun min ijabatihi as-sukut فكدت عن السفيه فظن عني عليت عن الجواب وما عليت in sakar ne maka ihu to haka amsa masa sai a samu sakar kabu biyu idan na ba al kilabu fa la tujibha idan ka kare maka haushi karnuka ta kama maka haushi kai ma sai kama haushi fa khairu min ijabati bis-sukut abin da yafi idan wawa ya maka wawan da kake tare shi alama hankali ce tasattu an sahihi fa wanda anni yace wani wawa ne yana ta zagi na yana cin mutunci sai na shi ban ba shi amsa ba fa zanna anni ayitu sai ya zata wai cewa wani ya magana bane manzon na ayyutu an jawabi wai ya zata ba zan iya ba da amsa ba ne ba ba da amsa ba ne ba kada ka zama wawa ka a samu wawaye guda biyu shi zai tsaya a matsayin wawan to haka ake son musulmi ya zama da tsantsi shi sa da kaji ihu da kaji hayaniya da kaji ji zage-zage da kaji mutum ya zo yana wani abu wa wa wa wa to babu alama ta hankali a tare da shi shi ko musulunci yana tafiya da hankali ne Allah ta'ala yana magana ne da masu hankali la'allakum ta'qilu inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilu hankali ake so mutum ya zama to sahabbai suka fi kowa hankali wa asbata fil ahwali imaniyyati kuma sahabbai suka fi tabbata a hali na imani min an tajiba qulubuhum da a ce an kunna su wata ran sun tafi ba su tare da su kullum akwai suna tare da hankalinsu shi yasa za ka ga in akwai abin da ya kamata ya rikita sahabban manzon ba babu kamar rasuwarsu amma waye aka ce maka ya hauka shi a cikin sahabbai saboda annabi sama ya rasu ba su hauka shi ba duk da sun shiga wani yanayi na ba, da tashin hankali wanda kuma a matsayin mutum na mai hankali ɗan adam zai iya shiga wannan yanayi sai na umar ya ce shi bai da manzo an sama ya rasu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ne ya gani da Allah kamar yadda annabi Musa ya je ya gani da Allah ta'ala ya kwana 40 ya dawo ya ma ce duk wanda ya sake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bin da bai biya to kuma sahabban hawa hawa ne a duk da ilimi sai na abubakar ya tafi gidansa yana cin unguwar tudu da ake ce masa al'awali a madina aka je aka ruga da gudu aka ce masa ga sai na umar nan a masallaci ya ce bai da manzon sama ya rasu kuma annabi ya rasu don wasu da yawa sun gane annabin ya rasu kuma sun yarda amma ɗimuwa da rudewa ta sa suka shiga wannan yanayi sai na abubakar ya zo cikin nasuwa ya je buɗe annabi sallallahu alaihi wasallam bayan azubi shi an rufe shi da mayafi irin yadda ake magawa annabi sai na abu kare tukman ya zumbanci manzo Allah sai ya ce tib tahayyin maitan ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah ka yi kanshi ka tsaka lokacin da kake da rai yanzu ma da baka da rai kanshi kake cikin kanshi kake ke ba ya rufe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya tsaya cikin masallaci ya tarar da gasin na Umar shakiran tayyiba ya zara da ku kan takanki yana jin mai duniya za ka cewa annabi sun sama ya rasu sai na abu ka yace maka zauna ya zauna har wani da nuna maka ɗa'a ya zauna in kana son ka kwantar da mutane hankali ka jawo ku ƙur'ani kawai dai ba sai na abu ka yace ma muhammadun illa rasulun qad khalat min min qabli rusul haka in ba ta hukunan kalamu ala aqabikum ومن ينقلب على عقبيه ولن يضر الله شيئا وسيجد الله في الشافعين ما بك تجاوزنا آية الإيمان عن مدى الصوم قدير رسول كما قال لك هرب سيدنا عمر يقول والله كالله كما قبل تقول الآية شيء يوم يكون جدا كيف قابل القوشي كالاوي فقط هم كل من سبات التكيان أو يحصل لهم غشهم ko kuma a ce ai hasu su ma saboda su ne da suke da wani abu a ce sun su ne aw fa'qun ko a ce sun su ma ne da gishiyan da fa'qu duk daya ne ta fa'qun ya fi al yawa idan mutum ya suma wani zubin su suma gashi ya shiga yana jin abin da ake kuma a ya shiga koma in jinin mutum ne hasa da yawa bai samu agaji ba to yakan shiga matakin da suke ce koma in daga nan ba a yi kokarin taimaka masa wasu ya rasa rayuwarsa koma kenan to shi ne kamar a ce masa shi shi shi ne amma da abin da ake yana ji wani amma ba zai iya komai ba amma ku to bai kai bai san ma inda ake ciki shi yasa ai lafazin sa'aku yana zuwa da ma'anar mutuwa au sukun tuma sahabban manzon ba su shiga matsayin da za a ce ga cikin maye take au fala ko kuma a ce sun kai wani matsayi da sun kare ba su san abin da ke kansu ba au walahu ko kuma a ce sun rikice ga baki daya au dunumin ko kuma a ce sun zama ma'aukata sahabban sun ba su wannan wa inda ba kana mabadi ko hadin umuri tabi'ina min ubbadil basara an fara samun wannan ne daga cikin wasu wanda suka fara kirkiro bauta wacce take ba ta sunna ba daga cikin ƙananan tabi'ai inda mu kana cikin man yusha alaihi da ta bi alqur'ana akwai wanda wai saboda tsoron Allah za ka karanta qur'ani ce su wa an kuma wanda karanta خير أنا جاو آية والعادية أو القارعة ما القارعة كل شيء أجي شو بيعنو تنسى أشياء مشي شو الصحابي أنا تبغى أنا جاوش آية, آية لا أبغى نقول بس أبغى بقول بس هو الله وكيف يمكن كيف يجي هو وانت مو لما كذو أباي ولا إلى ولا بعشرين كعبيد جحيم الضريح خبر أبو محير الضرير مكة مكة نجم الله وبعد ترجمة إن شاء الله وزرارة بن أوفى قاضي البصرة خبر شيما وزرارة بن أوفى القاضي البصرة lokacin da aka karanta masa alƙur'ani ko shi ke nan suka mutu kawai ana jawo masa ayat da akwai mutuwa a ciki sai suka mutu kaga duk ƙur'ani ke da ta karanta yana kashe jama'a ya sahabbai suke in karanta musu alqur'ani su in sun karanta ya suke natsuwa suke karawa wa idza tuliyat alaihim ayatun zadatuhum imanan in aka karanta musu qur'ani zadatuhum imanan sai ayat qur'ani sai ta musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun sai su kara dogaro ga ubangiji وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم idan aka karanta musu suka ji ayar qur'ani to tara ayyuhum fa'aluna mutadibu min da dabi sai ga idanun suna fara da hawa suna tuntunci game da ayoyi amma ba sa su ma ba sa mutuwa da sunan fana'i biyan waɗannan abubuwan su ne ga suna so da kan Allah ya kai mu karatu na gaba za mu ba da sai mu tashi daga nan mu ci ta ina aka samu ci gaban wannan bayani na sana'i da ma'ana ta Allah shi ne da Allah abubuwan da ba ka yi da su ba Allah ta ta ga munafurci Allah ya kare daga aikata abubuwan da ba su da صلى الله